الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلي وصحبه أجمعين أما بعد والنزي زما مجلس لتاف منبي شين لتاف مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان ناب الضمى لمي الأستاذ الدكتور أحمد بن أثمان المزيد حفظه الله تعالى وما لتاف النأسلي تقيتا شيني إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان نبضما لممو الإمام العلامة ابن قيم الجوزية الزرعي عليه رحمة الله تعالى kuma wannan zai zo majalisunmu na 69 insha Allah a cikin littafin Allah shi taimake mu ya ba mu ikon aikata abin da muke karantawa kuma muke koya mala yana lissafa mana makirce makircen sheda a kanmu mu yan adam Allah ka tsare mu yana da matarce matarce ga su nan gani yanzu ana lissafa mana an lissafa mana sun kai nawa wa min kaidihi daga cikin makircin shida annahu yuhakkinu ila arbab takhalli waz-zuhd war-riyadati al-amal bi hadithihim annahu yuhassin shedan sai zo ya kawata ya kyautatawa ila ahli takhalli mutanen da suke yin halwa ba su keɓa kansu ai ya faɗa mana a baya daga ciki ita kan halwa tana cikin kaidinsa sai ya sa mutum a ce to mutum kawai ya keɓe ba halartar sallar juma'a domin kwana arba'in ƙila zai yi kawai kwana arba'in a ɗaki mai duhu ba haske sannan ba kowace za a rika bashi abinci ba ba kowace za a zai samu ruwan da zai sha ba ga kaɗaici sai ya sa mutum ya je can ba halarta yanzu juma'a nawa mutum ya rasa kwana arba'in ana na kalli juma'a nawa hmm? sun kai nawa juma'a nawa to kaga na kalli juma'a biyar manzo Allah ta sau me yace game da mutumin da bai je juma'a ba so uku za a rubuta shi cikin munafikai a hadisi Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah ta sallama yace fal yamut in sha'a yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan sannan daga nan in ya ga dama duk addinin da ya ga dama ya mutu a kansa in ya ga dama ya mutu a matsayin ba yahudi ya zama dan uwan na tanyahu sunan shi ko ko kuma ya zama su ɗayan ya zama ya zama ya zama ya zama ɗan uwan ɗayan shi ma trump ko shi ya ce shi kirista ne ko ko kuma ya ga dama ya zama ba ma guji ya mutu a haka saboda bai halarci juma'a uku ba a jere da gangan to daga cikin halwa mutum ba zai je juma'a ba ba zai je masallacin juma'a ba zai zai sallah ba sannan ba zai halarci sallan farilla ba sallolin farilla na kwanaki arba'in alal aƙalli a zahar la'asar magriba isha'i a subahi su arba'in ba zai samu zuwa saboda ne saboda yana halwa yana so ya samu matsayi na fana'i ya yi wusuli ya kai matakin da komai zai zama masa halal ma haram ya riƙe ganin abubuwa ba yadda ku kuke gani ba ku mahajubai ku da aka sa muku katanga shi kuma an masa kashfi an masa kashfi ya ga komai ya ga malakutun lahi waɗannan abubuwan 'yan uwa da ake faɗin su da ana ƙaryatawa sai ga shi yanzu yara mutane suna fitowa a social media suna bayyana abubuwansu da kansu to sai shaidan ya kyau ya ƙawata wa mutum waɗanda mutanen da suka kasance ila arbabi tahalli masu keɓance kansu a tahalli ai daga halwa ne yawwa in an ce hala shine ya keɓanta zuhudi da kuma masu cewa suna gudun duniya wannan lafazin na azuhudi lafazi ne mai kyau shari'ar musulunci ta yadda da shi amma ba irin yadda suka ba shi ma'ana ba da ake nufi da Azuhud shine ka zama mai taka tsantsan mai gudun duk abin da zai zama maka ba zai ma amfani ba a lahira shine ake ce mishi az duk abin da ka san ba zai kara ma lada ba to ka yi shi kaga ba abin da zai ja ka samu zunubi ba shi ake nufi da az-zuhud kaninsa shine al shi kuma shine nisantar abin da duk kake jin tsoron zai iya zama maka matsala a lahira zai iya cutar da kai a aikinka shi na ke cimshi alwara'u to daga baya sufaye sai suka ɓace lafazin suka mai da shi nasu suka ba shi wasu ma'anoni zuhud na nufin mutum ya sama riga ɗaya yake sawa zuhud mutum yana nufin ya zama baya cin kaza baya cin kaza baya cin kaza zuhud a wajensu yana nufin kan mutum ya yi aure zuhud kada mutum ya kwanta a kan katifa da makamantan irin waɗannan abubuwa aka ɓata mafhumin zuhud abinda ake nufi da zuhud a shari'ance aka ɓata shi to daga cin abinda shedan yake yi wa irin waɗannan bayan dama ya sa su sun ɓata lafuzan shari'a sannan sun yi wa shari'a ta waye, mutumin da ba zai halarci masallaci ba ba zai halarci duk ba zai halarci janaza ba to wa riyaba da kuma masu yi wa kansu horo riyaba shine horo na yadda mutum wai zai zama bawan Allah amma kuma daga baya wa Allah tawaye Allah amala bi hajitihim shedan ya kawata musu su yi aiki da tunanin tunaninsu abinda zuciyarsu ta riya musu in an ce hajis shine abin da yake zuwa maka a zuciya kana zaune sai ka ji wani abu daf kawai ya zo maka na tunani shi na ke ci mishi hajis shi na ke ce mashi khatir yawwa wa da kuma abin da yake kuwa a gare su in suka ga wani abu haka Shi nan sai su ce kenan, sai su yi hukunci da shi yanzu mutumin da ya kwana arba'in baya cin abinci abincin da ya kamata ya ci ne ba zai iya gani ba ai ba abin da ba zai gani komai kwakwalwar shi za ta iya nuna mishi wani yanzu in yi azumi irin yara ɗin nan mutumin da bai taba azumi ba wani in yi ne ɗaya ba su ma yara suke ba su to da za su farko a ce mai suka gani a cikin suman nan za su ba da labaran abubuwa da yawa wani na iya cewa iya zama shugaban ƙasar najeriya ma a cikin wannan mafarkin a wannan duna tahkimi amri shari'i ba tare da sun hukuntar da wannan da umarnin shari'a ba duk abin da ya zo maka na mafarki da tunani to abin da kake yi shine in kai mabiyin annabi salama ne sai ka je ka ɗauki ƙur'ani ka ɗauki sunnar manzo Allah salama. shin akwai wannan abin a cikin su shari'a ce umarni da wannan abin eh sai ke aiki da shi shari'a ba ta umarni da shi ba to ba za ka yi aiki da shi ba yasa za ka yi mamakin mutumin da zai ce wai shi hutujjani wai wai muka shiga manza Allah sama ya bashi ya bashi salatul fati kawai da yana suna ta faɗa wallahi wasu abubuwan ana faɗa sai ka ce yanzu wanda yake faɗin wannan magana wai wai shi ne zai ce shi mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ke maka da saboda zalunci da rashin adalci sai ya kalle ka kai da kake rayuwa kullum komai motsi na ka na manzon Allah sallallahu alaihi tsoro kake ji a ce ga wani abu kayi wanda ya zama bai yi da na manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. amma sai kalle ka saboda rashin rashin adalci sai ce kai yin annabi saboda ya rasa abin da zai more ya faranta zuciyar shi da shi kai kuma ya bakanta ma rai sai ce yin annabi har ya zama yanzu wai ma wai an kasa al'umma gida biyu sun kasa in za a yi wani abu sai a ce masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma waɗanda ake suke kira zuwa ga abin manzan Allah ta salama ɗin a so shi da gaske sai aka ce su ne maƙiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shine irin wannan wai yaquluna suna cewa alqalbu idza kana mahfuzan ma'a Allah wai ka'ida ita ce wai zuciya idan ta kasance Allah ya tsare ta كانت حوادثه وخواطره معصومة من الخطأ ويسي تنانا تنانا من تنانا زوجيا سيزا تفنشي أن سريسو من الخطأ بذا تتبع كسكري با قاكوا زمع النبي كينا دو وند تنانين شي زمع دي دي دي كسكري توين زي زمع النبي الله لمن با ba wanda yake da irin wannan kariya idan ba annabin Allah ba shi annabin Allah shine Allah madaukakin sarki yake zaɓensa illa manir taba min rasulin fa innahu yasluku min bayni dai wa min khalfihi rasadan li ya'lama an adala ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim ahsa shi na adada duk wanda Allah ya zaɓa a matsayin annabin Allah ya yarda da shi to yana bashi matsara daga cikin mala'iku domin ya tabbatar da cewa ya isar da wannan saƙon da Allah maɗaukacin sarki ya bashi yake shi yasa ai وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أما من أن فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ثم الله عليم حكيم saboda idan shaiɗan ma ya nufin ya jefa wani sharri a cikin abin da Allah ya ba wannan annabin to Allah na goge wannan abu ba zai kai zuwa ga ba ba zai kai zuwa ga zuciyar annabin ba sannan kuma ba zai kai annabin ya isar da wannan abin da shi dan yake so a isar ba saƙon Allah yana zuwa ne gangariya to yanzu idan ka kawo wannan ka ce kowa kuma tarbiyya ake wa mutum ya kai wannan matsayin na cewa yanzu ya kai matsayin da qalbuhu mahfuzan ma'allah. Allah wai zuciyar shi ta zama tsararriya tare da Allah saboda haka fala yakunu hawajisuhu eh hawa وفيكون huwa وخواطره معصومة sai zama duk tunanin da zai zo masa a kwakwalwarsa da zuciyarsa to daidai shi ne aka samu wasu daga cikin sikidi suna cewa haddasa ne kalbi a rabbi zuciyata ta faɗa min ta bani labari ita kuma kai tsaye allah ya faɗa maka to don allah kai kana jin waɗannan ɗariƙun duk da ake yin su guda ɗari uku da goma sha hudu kana jin wacce za ta zama daidai kuma wannan ƙa'ida ita ce ta su duka duk da yanzu ɗariƙun suna da imci da yaji tijjaniya na da faiza ko alfaibatul ahmadiyyatu to duk waɗannan su ne saboda haka idan ka ɗauki wannan ƙa'idar tasu kenan babu addinin Allah annaba ba su da amfani annabi salama abin da ya zo ya bi da amfani kenan ƙur'ani da Allah ya saukar kenan bai da amfani wani iyazu billah domin kowa ya aka masa wannan tarbiyyar yanzu zuciye shi za ta iya shi ya kai wannan matsayin ya zama duk tunanin da ya daidai ne ba kuskure ni zan iya zama haka kai ma za ka iya zama ita ma za ta iya zama su ma duk za su iya zama to dan Allah ka faɗa min matsayin manzon Allah sallallahu shi ko me zai zo yayi shi ne me amfanin shi to shi yasa zaka kalli zaka ga ɗariƙun sufayen nan da yawa su kawai abinda za a baka za a baka wani abu ne ka je ke ta amma ba za a taɓa tambaya ka ko kai ba za ka tambaya ka ce shin wannan mazu sama ya karanta wallahi tallahi din rigimar da ake da waɗannan mutanen ko suke yi da mutane ba ta wuce ta cewa su dawo su bi manzan Allah ba mu yadda manzan Allah sama shine annabin Allah da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi shi kaɗai ya waje ma'azi duk wani wanda ba manzan Allah sama ba wajibi ba ne ka bi shi za ka bi shi ne idan yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ma sai ka zama ido biyu a farki za ka ga bin domin ba yi da isma ba yi da kariya daga Allah yanzu nan zai iya zamewa kuma an samu zamewar da yawa wa hadha min ablagi kaydil aduwi fihim wannan na cikin mafi girma mafi isa matukar makircin wannan abokin gaba fihim a cikin waɗannan mutane da ya zo ya sawwaba musu tunane-tunanen su wato ya ce musu tunanin su daidai ne yanzu kaga abu na farko shi ya tsara musu yadda mutum zai kai zuwa ga wannan matakin shi ya tsara musu tarbiyyar halwa da tarbiyyar riyaba to idan mutum ya wannan riyaba din ya kai wannan matakin to shikenan fa yakunu qalbuhu mahfuzan ma Allah sannan fala tukhti hawajisuhu wa khawatiruhu tunanin sa ba zai taba kuskure ba duk abin da ya hango duk abin da ya ji a ranka kawai daidai ne saka idan yanzu ranka ya ce masa je ka sha giya to hali ce giya idan zuciyarsa tunanin su ce je ke zina to zina ta zama halisa a wajensa idan zuciyar shi ta ce masa zai kai sata to sai je sata yanzu sata halarci a wajensu shi muna yara na taɓa baku wannan labarin wani ya taɓa irin wannan tarbiyyar aka masa to shi ga baki ɗaya da ya tashi mutuwa ma sai ya zahari hauka ta bira wallahi zai sa jallabiya fara an ba shi ita kyauta sabuwar jallabiya fara sai ya sami irin kwatamin nan kwata katuwa kun san irin kwatan nan ina cewa mai magana kwata ce take magana za ta tana wani cus cus tana cewa akwashe ne ne eh, tana cewa akwashe ne to sai ya zo ya samu kwatan nan tsakiya wannan sai ya zo kawai sai ya shiga ya kwanta ko ya zauna idan aka zo aka masa magana sai ce inna Allah la yuhibbul mutakabbir sai ce Allah baya son masu girman kai saboda kai daga cikin girman kai kace ba za ka shiga kwata ba ka zauna a cikin tadirshan in ya ga mai shinkafa da wake ko mai gyada kana talla ko ya ko yaro yana talla sai ce waɗannan duk ba su imani da Allah ba aka ce saboda ne sai ce da sun imani da Allah wannan gyaɗa kawai sauke ta za su yi da almajirai su cinye wadda ka ba su yi imani da Allah ba duk irin wannan tunanin a wannan tarbiyya ya samu ta bai sallah kuma din da za ku gan shi da carbin shi shi ne ji irin abin da malamin ne ke faɗa mana sai ce wa hada min ablagi kaidil aduwi fihim wannan na cikin abin da ya kai matuka a wajen sharrin wannan abokin gaba iblis da yake waɗannan mutanen ya cire su daga shari'a manzon Allah sallama ƙarshe shi ne fa wannan abin da ake cewa haƙiƙa in ba ku gane ba in ka fahimci haƙiƙa yanzu da take faruwa to ita ce wannan malamin kai nake magana kanta yan haƙiƙa ai duk muna ganin su a social media su haɗu suna rawa mata da maza suna kiɗa sun yi shamfo sun sa hotunan inyan gaba da baya hmm? a sha giya a sha wiwi kuma shugabanninsu su ba da labarin ce duka halal ne saboda yanzu wanda yake ganin haram suke aikata shi mahajubi ne ba a masa kashafi ba shi yana mu'amala ne da shari'a su kuma suna mu'amala ne da hakika. shi ne abin ake ta yi to yanzu wanda zai fito maka ya ce wa ka yi wa'azi akan wannan wai shine zaman lafiya me ake so lokacin ana koyewa mu dole na abubuwan ba mu gan su ba lokacin suna yin kayansu a boye kafin a zo a sami yan bana bakwai su fito da abin fili su ce me yasa ake boyewa zo a bayyana yanzu al'umma idan aka kyale ta a matsayin wannan wanda ba musulmi ba abinda zai hanga sai ce wannan shine musulunci yara da suke tasowa musamman yanzu da karatu ya zama ba a san shi kaga mutum yin shekaru amma bai san komai ba a cikin addinin Allah kawai ba dambadan din shi yake sai a kyale mutane ba za a karantar da su irin waɗannan abubuwan ba me kike so addinin Allah ya zama Allah shi kyauta ba wanda yake neman rigima wallahi gyaran addini ake kishi ne na addinin ya za a yi wata su ɓata shi فإن الخواطر والحواجز ثلاثة أنواع tunanin nukan da suke zuwa wa mutum a cikin zuciyarsa gabaki ɗaya kala uku ne akwai rahmaniyatun wa shaitaniyatun wa nafsaniyatun karru'ya akwai rahmaniya akwai tunanin nukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake sa mutum na daidai su ne at-tahdith wal ilha Allah ta'ala idan ya zaɓi bawansa to sai ya sa masa wasu tunanin nika masu kyau amma fa ba wai ya bashi shari'a sabuwa ba abinda Allah yake dan ya girmama mutum shine sai ya rika maganganu ya sa shi sai ya kunsa masa wani abu sai ya faɗa sai abin ya zama daidai kamar yadda hadisi hasan ya zo manzon sun yake cewa ittaqu firaqata almu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku kaffa kaffa da hangen nesan mummuni idan Allah ya zaɓi bawansa sai ya ba shi hangen nesa sai ya faɗi magana yanzu akwai maganganun da wasu malamai suka yi sirra su abubuwan suna ta ana ta ganin su suna faruwa haka ne ko kaga wannan ilham ne Allah madaukakin sarki yana zaben mutum ko sannan ba tukiya kake da wannan ka zo kana alfahari da shi ba sayyiduna abubakar yana da shi bai taba alfahari da wannan ba sayyiduna umar na da su ba iyaka har manzon Allah su sama sai da ya ce sayyiduna umar na cikin muhaddasai waɗanda Allah ke ba su labari a cikin al'ummarsa shi yasa sayyiduna umar sai ya magana ko sai qur'ani ya sauka sayyiduna umar ana tsawafi sai ya ya samu manzan Allah su ya ce ya rasulullahi law ittakhadna min maqami ibrahim musalla shi ya ma'aikin Allah da a ce ma idan muka gama tsawafi sai mai nafila a nan wajen ya nuna maqamu ibrahim sai ga qur'ani ya sauka wattakhidu aka ba da umarni wattakhidu min maqami ibrahim musalla Allah ki kurika a nan wajen da annabi ibrahim ya tsaya ya gina ka'aba to in kun gama ta in kun gama dawafi ko na farilla ko na rukuni ko na mustahabbi to fi sallah a wajen sayyiduna umar radiyallahu anhu yace ya ma'aikin Allah matanka bai kamata suna fita kamar yadda sauran mata suke fita ba ɗabi'ar larabawa a al'adarsu a adabinsu a al'adarsu su ba su yin bayi a gida mu da muke ba ɗaki bayi a ɗaki to su larabawa a wajensu su bayi a gida ƙazanta ne ban ɗaki inda za a je a tsugunna a biya bukata su ba a yi sai dai a fita bayan gari to lokacin har matan manzo Allah sallama da daddare suke fita wata rana sai na umar abin yana damunsa sai ya gana na sauda to mace ce mai girman jiki za ta tafi zagawa sai sai na umar ya daga murya ce ana kada arafna ki ya sauda ce mun gane sauda ce ke ya yi haka domin ta ji haushi gobe kar ta sace fitowa ya zai samu mazar sun ya ce ya ma'aikin Allah ka sa wa matanka kariya su daina fita to sai ga sha Allah madaukakin sarki ya saukar da wakan na fi buluti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula sayyidina Umar yana da irin waɗannan sufa ashirin amma sayyidina Umar alfahari ya rika yi da shi eh? wani ya taba zuwa wajen sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce masa mun gafarta maka ko kuma kai dan aljanna ne ko kuma yazo mika mishi ya ce ya bashi makullin aljanna kaga makullin aljanna fa ake badawa ba mabudi ba alhamdulillah ka zama kullum aljanna aka baka mai gila ake baka ba mai fita ba wannan ne ake ce masa abin da alhawadis wal khawatir rahmaniyya Allah ya kunsa wa bayansa tunani amma duka ba abin da za ka zo da shi kuma ya saba wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. duk irin wannan tunanin idan ya zo maka shi ce ta faru da wasu magabata irin wannan sai su gane ba na Allah ba ne na shiɗani wa ya akwai na shiɗa kawai shi ke nan sai shedan ya zo ya kunsa maka wani abu ƙiriƙiri ya sa maka wani tunanin da ya saba wa abin da yake a shari'a ko kuma manzon sama bai karantar da shi ba yanzu kawai shi ke nan sai mutum tunanin shi kawai sai ya ba shi. saboda ya irin wannan tarbiyya kawai shi kenan ya ce an ba shi istighfari kullum mutum ya istighfari guda dubu bayan sallah a zaha akwai wannan shari'ar manzo Allah sallama wallahi babu shi kenan sai mutum ya zo ya kama yi kaga wannan hajis ne shaytani shaytan ne ka masa domin me ya zo ya saba wa abinda manzo sama ya karanta ko kuma ya ce masa ya daina an yafe mai sallah asuba ba sai ya fito sallar asbahi ba kawai ta baccin shi kaga hadis ne shaytan khatir ne shaytan ne shaytan ne Wani fasaniya sannan kuma akwai na ran mutum dama mutum yana da wata damuwa Shi kenan kawai sai tunanin shi ya rika bashi domin damuwa da tunaninka kamar ka kenan idan mutum yana da wani abu da ya dame shi shi kenan sai kawai sai tunanin abin ya rika zuwa masa a in ba a yi sa'a ba hayyafarta hayyafarta kan ru'uya kamar yadda mafarki yake mafarki ma kala uku ne akwai ar-ru'uyar rahmaniyatu akwai ar-ru'uyar shaytaniyatu akwai ar-ru'uyar nafsaniyatu manzana su salama ya tabbatar da su duka uku na farko shi ne ce a ruuyas salihatu min Allah kyakkyawa mafarki daga Allah yake kuma kyakkyawan mafarki kashi ɗaya ne daga cikin kaso ashirin da hudu na annabta shi yasa annabawan Allah suna mafarki idan sun yi mafarkin kuma gaske ne ko ba haka bane yawwa sannan farkon abin da Allah ya fara manzon Allah sallama wahayi da shi shine mafarki awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya a wata riwaya a ru'ya sadiqatu farkon abin da Allah ya fara wa manzon sama nan wahayi shine mafarki nagartaccen mafarki mafarki na gaske duk abin da manzon sama ya gani to sai abin ya fara aikace kaga wannan mafarki ne na gaske yanzu misali mutum a baccin shi da ya yi ɗazu kila da daddare kawai sai ya gan shi gashi a gidan aljanna aljanna sosai gashi nan ana mara balale ana mara balale sai ya farka firgigit to wannan mafarki ne mai kyau yau din nan da safen ya halatta duk in ya gamu da mu ya ce don Allah wani abun farin ciki ya faru da ni jiya da daddare ce ne wani wallahi na yi mafarki na ganna a gidan aljanna don Allah kuma addu'a Allah ya sa da gaske ne sai mu ce maka Allah ya sa da gaske ne to wannan kaga mafarki ne daga Allah bushra ne bishara ce ake maka ko kai mafarki ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin yi mafarki ya ga manzon Allah sallama da sa ba ya ga wani abu can ba da sufufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma mafarki ne mai kyau mai daɗi daga Allah yake ko ya gan shi a cikin mafarki a cikin wata kama kyakkyawa duk wannan mafarki ne daga Allah ana san idan ya faru da musulmi ya sami ‘yan uwan shi musu bishara kuma ya gode wa Allah ya roƙi Allah cewa Allah ya tabbatar masa da abin da ya ganin nan yawwa akwai arru'uyar shaitaniyatu akwai mafarki na sheda. wanda maza same cewa ru'uyar su'u min ash-shaytani akwai mummunan mafarki kawai mutum ya gan shi yayin yanar wuta tana cin shi kaga wannan mummunan mafarki ne ko ya gan shi an biyo shi a guje da makamai ko ya gan shi kidnappers sun kaɗin yin kidnapping ɗinsa Allah shi kyauta wannan misali a yanzu mutane za su fi gane shi ko to kaga wannan arru'u ya su'u ne ko arru'u ya a mummunan mafarki mina shaifan shaidan ne shedan ne a cikin ikon da Allah ya bashi yake razana mutum a cikin mafarkin to shi kuma yana da ladibbansa. cewa aka yi aiki da shi in son samu ne mazan su ne ce kakka ba kowa labari haka mazan su ne ce kakka faɗa kowa kana yin sa ta farka to canza wajen kwanciyarka in ma son samu ne tashi kai alwala kai sallah ka karanta kulhuwa da falaki da nasi damanka da hagunka so uku kana tofawa Allah ya tsare ka sannan in ka waye gari da safe ka ba kowa labari sai dai idan ka san akwai mu'addiri wato mai fassara wanda yake kan sunna Allah ya sanar da shi ilimin mafarki kuma a bisa sunna yake ba dan bid'a bane shi ba buka bane ba wanda zai je duba maka bane a ƙasa to in ka je ka faɗa masa ba kai laifi ba in ko da zaka kama bakinka kai shiru tunda dai kayi waɗancan ladubba to yafi saka ba kowa labari ko mata ka kaka faɗawa kai shiru da bakin ka kai gum tunda ka riga kai waɗancan ladubban ba abin da zai same ka ga wannan shine ne abu ya sayya to shine shefaniya sai na uku shine abu ya nafsaniya Da masu ne abu su ahla hmm, abu su ahla wani abu ya damu mutum shi kenan kawai yana kwanciya shi kenan kawai sai fara ganin waɗannan abubuwa eh, bai gan su da suna suna zuwan mashi tunanin shi ne kwan abin da ya kwanta da shi ko ya ta faruwa da ya ta saƙa shi a ransa to da ya kwanta bacci sai wannan abin ya dawo mashi sai ya gan shi shi ne to kaga wannan a ru'uyan nafsaniya ce abin da dama kai kai abu abghasu alamin ne shi ne suka ce ma hannu bi ta'wili al-ahdath bi al-ahlam bi alimi wannan to haka su ma tunanin kan farki kun ga wannan a mafarki ake yi to haka kuma tunanin kan farki su ma kada uku ne akwai rahmaniyya akwai shaytaniyya akwai nafsaniyya haka suke dukkan su shi yasa ake auna su da ma'aunin shari'a in tunaninka ya zo maka to ka ce bari in yi aiki da shi balle haka gayyaci wani ka ce ku zo ku bauta wa Allah a bisa wannan tunanin je ka ka auna shi akwai shi a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh akwai to shi kenan bishara ce Allah yana nuna maka wannan abin da gaske haka yake ga kuma shi nan dama kana da shi a cikin shari'ar manzanka da ya zo ya karantar shekaru ashirin da uku ba yi da wani abu in ba wannan ba ma ba a aiki kawai shi kenan mutum da ya ji wani tunani shi kenan ne sai ce falau balaga al-abdu min az-zuhdi wal ibadati ma balaga di yadda bawa ya kai matsayi na bauta da gudun duniya matsayin da ya kai fa ma'ahu shaytanuhu wa nafsuhu to yana tare da shaydan kuma akwai ranka kuma dukkanin su abokanan gaban sai inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima na ma rahim rabbi kullun mai yawan umarni ne da mummunan aiki wallahi yanzu mutum yana zaune kawai shi kenan sai shi dan kawai sa mishi tsinwa wani eh, zuciya shi ran shi kawai sa mishi tsinwa ne haka nan ni wani bai mun ba to me bai ma ba Ya wa Allah bai halice shi me zaka mishi kaga wannan nafsu kenan la'ammaratun bisu to ga kuma shaitan kaga waɗannan abokanan gaban guda biyu to abokanan gaban ka ne la yufariqanihi ila al-maut ba za ta taɓa rabuwa da mutum ba har ya mutu shaitan na nan ran mutum kuma na nan kuma shi wannan ran nan ne masa kashe dan din wallahi nan shaitan ke zaman shi والشيطان يجري منه مجرى الدم فننكم الشيطان ينا غدانا أتكر رنسا إرن يد جنيك غدانا أجتنسا هذا ذاك غبو هذا في رانا دا نمفاشم متنين أي جنم متنات أي أواني إذن يمتكو وحكا الشيطان يكي yana nan tare da mutum kuma ran shi na nan kuma ranka baya umarta ka da abin arziki kullum tsiya ba shi bane gashi nan kullum aka ce ka roki Allah so biya tsare ka daga ciki اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربع كل شيء ومليكه وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشيرته هو شركه هو شركه هو شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan addu'a ka kiyaye ta kayi ta da safa kuma kayi ta da maraici ka iya hmm? ka iya baka iya ka koya kuma ka riƙa yi addu'a ce mai ƙirji sannan kuma ba ma so biyu ba har kuma in za ka kwanta bacci Allahumma wal arzi alimal عالم wa والشهادة Rabba! kulli shay'in wa malikahu a'udhu bika min sharri nafsi ko wa min sharri shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su an ajrahu ila muslim wannan riwaya da ta fi sauki kenan akwai wasu lafuzan da ban faɗa ba a ciki mutum ya riƙa yi da safe ya riƙa yi da maraice bayan la'asar ya riƙa yi lokacin da zai kwanta bacci wallahi zai ga canji a rayuwarsa Allah zai ba shi kariya amma kawai shi kenan zai mutum yanzu ya ci tunanin shi shi zai bauta wa Allah da shi to kaga wahayi zai da amfani kenan qur'ani ba shi da amfani kenan wal iyadu billah astaghfirullah haka manzo Allah sallallahu alaihi da amfani kenan ma damar akwai irin waɗannan tunanin naka to shine sai ke cewa wal ismatu innama hiya innama hiya lirrusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ai kariya Allah yana ba da ita ne ga manzanninsa kawai amincin Allah da salatansa su tabbata a gare su su kaɗai suke da isma ba wani wanda yake masumi in ba annabin Allah ba allazina hum wasa'iqu bayna Allah wa bayna khalqi wanda Allah ya sanya su zama miji su zama su zama su zama su zama ƴan tsakiya su zama tsani a tsakanin Allah da bayinsa e su annabawa manzannin Allah su suke tsakaninmu da Allah su Allah ya zaɓa ya ba su saƙo ya ce su zo su isar mana to sa sai Allah ya ba su kariya eh. fi tabligi amrihi wa nahyihi a wajen isar da umarnin Allah wa nahyihi da hannunsa wa wa'adihi wa wa'idihi kuma su suke isar da wa'adihi alƙawarin Allah للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هذا نفو ومن ومن أبنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذا شكم وإيدي wa man adahum duk wanda ba annabawa ba yusibu za iya daidai wa yukhti kuma zai iya kuskure wa laysa bi hujjatin ala al Allah bai sanya shi ya zama hujja akan halitta ba har sayyiduna abubakar tun daga kan sayyiduna abubakar faman dunahu to Allah bai sanya wani ya zama hujja akan ka ba wanda kai tsaye in ka saba masa wuta zaka shiga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kan mu man ya'si Allah wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannama la yamutu fiha wa la yahya ka ba yadda zake ka tsira annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ake bi ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allah أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ita ce ka'ida kakka juya masa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ليس قبقون سقيشي ونصله جهنم وساءت مصيرا shine wannan so daga bayan annabi sama ba wanda yake kowa za a bi shi ne idan ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi manzan Allah sama sai a bi shi saboda alfarmar ya wa ya bi manzan Allah sallallahu alaihi idan ya saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shikenan shi yasa shugaba manzan Allah sama ya naɗa wa habbai mutum ne mai yawan barkwanci da aka je kawai sai ya ce a hasa wuta aka hasa wuta ganga ganga mutum ne mai barkwanci haka yana son aiba'a sai kawai sai ya zo sai ya ce jama'a kowa ya zo shiga wutan nan sai aka tsaya haka ana kallon ta ce ba shugaban ku bane ni ba manzal sama ya naɗa muku ni a matsayin shugaba ba suka ce kwarai daga sai ce to umarnin da na ba ku kuma ai ya ce ku bi umarni na kuma kar ku saba min so da ku zo ku shiga wutan nan sai wasu suka ce to ai tun da dai shugaba ne shi ya ba da umarni mai biyu suka ce a ce wuta ta fito gudun wutan ne bai fito da muna jihadi muka zo saboda kan mu shiga wuta kuma shine sai a ce mu shiga wuta a ce wannan sabon Allah ne ba za mu bi ka akan wannan ba yace ba za ku ji ni bai ce ka ce ba za mu bi ka ba shikenan sai sai sai sai sai ce ai ba a nike muku dama to shi ne da aka koma gida sai suka ba manzo su labari manzo su ce wallahi da kun shiga wutan nan kun shiga kenan har abada ba za ku fita ba har abada ba za ku fita ba kun shiga wutar jahannama kenan saboda kun bi shi akan saban Allah to kan tun manzo sun sai yana da rai sai faɗi wannan ka'ida kaga ba wani wanda za a ce yana da isma in ba manzon Allah ba amma wasu an zo an babba su an nan naɗa su an ba su yin waɗannan matsayan shi ce na a ga kirikiri su ba da umarni saɓanin na Allah yanzu duk mutumin da yake son manzo Allah sama ya za a yi aji salatin salatin da maza sama ya karanta ya kama na wani larabcin shi ma fa ba a gama bayanin kan larabcin ba duk wani salati da wani zai kawo to wani na da damar da zai zo ya da irabin shi ce ya gano wannan larabcin ma akwai gwaranci a ciki saboda ba na manzo Allah ta sallama bane amma larabcin manzo sama shi ma ma'sumi saboda daga lafazin ma'sumi ya fito wanda Allah ya kare shi ka ba wani wanda zai baka wani zikiri ko ya baka wani talaki wallahi tallahi da ya kai na manzo Allah ta sallama ko kusa ba shi kuma duk wanda ya bada zikiri ko ya bada salati kace ba za ka yi ba to ba kai kuskure ba wanda ya bada zikiri ya ce ga wani zikiri ka rika yi sai ka duba ka ga ba in wanda masu sama ya bada wani zikiri ce ba zan yi ba to ka yi daidai Ka yi daidai Shi ne kuma abin da ake so ka yi. ko ba wanda ka rena ba zagin shi yi ba baka ci mutuncin shi ba cewa kai kai na manzo Allah sama ya ishe ka to me laifi a ciki sai ka mu tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ne rawa kafa yan uwa wannan zamani namu cike yake da fitinu Allah ka tsare mu kullum da auyi ake fitowa da su na bata eh, waɗannan harkokin kuma na zamani na social media suna haɓaka irin waɗannan abubuwa mutum da ya samu waya mai kyau ya seta ta ya samu fitullu wanda za su haska shi yanzu zai ga mutum ma baki ne waɗannan abubuwan sun mai da shi fari kai ka san shi baki wuli ke amma sai a je a mushi wani Hoda ce ake sawa ko menene ne zai ga mutum ya koma can har rigar mutum sai a canza yanzu wannan rigar ta an suka ga dama sai su mai da ita bara shi ce nan wannan abin yanzu shi ke ɗauka hankalin mutane to daga duk wanda ya buɗe baki a social media da sunan addinin Allah yake magana a kai sai a bi shi ba mu da mawazi na tantancewa za mu karɓa a wajensa waye bai ka halatta mu karba a wajen shi ba wallahi inna hadha al-amr dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum addinin ilimin nan addini ne sai ka tantance waye ya cancanta ka ka faɗi ka karɓa daga gare shi ka saurare shi akwai kilif kaza balle haka shi yarin balle haka sa a status ɗinka suna nan ga sunan du'atul ala abuwa bi jahannam haka manzon sa ne kira shi masu kira ne a kofofin wutar jahannama man ajabuhum qazafuhu fiha duk wanda ya amsa musu kiransu to sai su jefa shi a cikin wutar jahannama sai ka sai ka yi ta me matsirata matsirata ka zauna ka yi karatu a wajen malaman sunna na Allah wanda za su haɗa ka da Allah ba su haɗa ka da kansu ba waɗanda ba sa jin dan ka saba musu su ce ai Allah ka saba wa', in dai za ba Allah ko su ka saba musu ne dama har Allah suke son su haɗa ka da shi shi kenan in kai wannan za ka tsira duk mai karatu a wannan zamanin ba zai shiga tashin hankali ba amma wanda baya karatu wallahi sai ya fi ban sai ya fi ta maula buguwa sai ya fi kwallo buguwa a buga shi can a buga shi can kuma sai ka same shi hatibu lai sai ka same shi hatibu lai ke sai ka same shi mai tsince tsincen itace da daddare yanzu da abin da ya ga dama sai ya rarumo sai sa a cikin tsinsa ka ji wani can ka ji wani can ka ji wani can shi kenan kawai ya sa da sunan kuma ahal sunna ne shi amma baya karatu baya neman ilimi awa dai ba zai iya zama ya karatu ya saurari karatu ba social media ba hanya ba ce da zaka tantance abubuwa a ciki musamman irin waɗannan shaf shot clips din ba ka iya gane waye yake faɗa maka gaskiya domin yankowa ake abin da ya daɗi wanda ya yanko zai yanko abin da ya ya mishi daɗi akwai abin da ka ga an yanko na malami an sa shi kan shi in ya gani sai cewa waye ya yanki wannan abin ya sa shi ba abin da nake nufi ba kenan saboda an datsa can an datsa nan an yanki ya kai inda ake so ai yi wannan yana cin abubuwan da sai mabiya sai mutane sun yi taka tsantsan da su a yi karatu a je gaban malamai a tsuwar karatu in kuma har mutum zai saurari karatu a social media to ya tantance malamai na Allah waɗanda zai ji karatunsu kuma full in malami ya karatun awa ɗaya to yi ƙoƙari ka matsawa kanka ka ji duka cin daga farko har ƙarshe kakka yanki abin da kake so kakka bi kilis kilis kilis kilis ɗin su ne a subul fa tafarraqa bikum an sabili ‘yan ƙanana-ƙananan tafarkai ne wannan nasiha ce kuma mun tsayi wa junan mai irin wannan nasiha lokaci bayan lokaci saboda abubuwa suna ta yawaita irin waɗannan abubuwan ga sunan ana ta ɗibar mutane mutane suna zirmiyawa ba su san abin da suke ciki ba akwai ‘yan da'awa komai daidai ne kuma a cin ahalus sunna suka fito duk abin da ake ka ai wa'azi a ce wai jiya nake ganin wani makiyin Allah wanda ya zo makiyin Allah mana wai idan ana son ai zaman lafiya a ƙala kowa ya karantar da abin da ya yadda da shi kuma kakka soci wani yanzu kaga ba addinin gaske kenan shine fa abin da yake so babu addinin gaske da wancan wanda yake cewa ana koya mutane ana so a kawo mutane al'ihabul fikir wa ana kawo mutane ta'addancin tunani tunanin ta'addanci ko tunani dan ta'adda a ce dole abin da aka fahimta shi wai abin da na fahimta dole shi kowa zai bi wa ya ce haka ba wanda ya ce haka hatu burhanakum aka ce ka kawo abin da ya tabbatar da naka daidai ne abin da qur'ani ya koya mana kenan kul hatu burhanakum kuntun kuntum sai? ka kawo hujja ka tabbatar da cewa abin da kake daidai ne wanda abin da annabawan Allah suka rika yi kenan in ka tabbatar da naka ba daidai bane shi ke kuma kasashe da yawa waɗanda suka ci gaba saudi arabia nan da kake ganin ta ta samu alheri mai girma kamar yanzu to da fa kamar Najeriya nan take a babin addini Allah kawo sarki al-Malik Abdul Aziz rahmatullahi alaihi bawan Allah ya zo ya ce to shi abin da yake bukata ya gaito duka manyan malamai ya ce a duk abinda da baya cikin ƙur'ani ba sunnar maza sama ne ba ijma'i ba ne to a aji shi gefe guda amma abin da ya ƙur'ani ya tabbatar abin da sunnar manzannin sama ta tabbatar abin da ijma'i ya tabbatar to ya aiki da shi kuma kowa ya kawo nashi a baje sai a ko maulidi maulidi akwai a ƙur'ani akwai a sunna akwai ijma'in sahabbai magabata babu to ka a sake yi a ƙasan nan amma in ka kulle gidanka kai a ɗakin ka ba mu gani ba to ba amma ka zo masallaci ko ka kafa a ƙofar gida to yan hisba za su kama ka ciki a zo a sa baƙaƙen kaya ta yawo a gari da sunan makoki akwai shi me yi ya kawo hujja babu to an soke shi daga yau ba shi shi sai ƙasar ta zauna lafiya ba wanda har makiyin saudiya yana sha'awai je saudi arabia har matsayin saudiya mai faɗa da ita yana sha'awar ya ce gashi yana sallah a ka'aba kuma yana sauraron malamansu za ka ji karatu na allah allah ake son a haɗa ka da shi ba wai a haɗa ka da wani ba wannan shi ne su ne abubuwan da muke ciki allah shi kyauta allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan daidai duk abin da muke yi ba daidai ba ya Allah ka ba mu ikon barinsa ka nuna mana cewa ba daidai ba ne kuma ka hana ni ya Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu akan shari'a ka hana mu ɓata ya Allah maɗaukakin sarki duk abin da muke kai muna zaton gaskiya ne amma ba gaskiya bane a wajen ka ya Allah ka nuna mana kuma ka hana mu yin sa ka hana mu kudurta shi ka hana mu faɗin sa ka faɗa mu ka hana mu aiki da shi kafin mu dawo wajen ka sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته